Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali nake farin ciki sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International a Shirin a wannan lokacin zai nazari ne game da gasar lashe kofin nahiyar Afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 17 da aka kammala a ranar Juma'a. ranar juma'a da ta gabata ce aka kammala gasar lashe kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 wacce tawagar ƙasashe 12 ke fafatawa a cikinta duk da a wannan karan an samu sauyi inda ƙungiyoyin ƙasashe 11 ne suka fafata saboda dakatar da ƙasar sudan ta kudu da aka yi daga gasar sakamakon samun 'yan wasan ta biyar da suka wuce wannan shekaru idan dai ba a manta ba a ranar juma'a biyar ga watan mayu nan da muke ciki ne aka faro wannan gasa a karawar da aka tashi ɗaya da ɗaya tsakanin congo da algeria wacce ta sauki baki kuma an buga wasan karshe ne tsakanin morocco da senegal inda a mintuna na goma sha hudu da fara wannan wasa morocco ta jefa kwallonta ta farko a rana wannan kwallo dai wannan ta kusa cikawa senegal aiki domin sai da wankin hula ya kusan kai ta dare ganin sai da aka kai minti na 83 sannan ta samu damar farke kwallon ta bugun daga kai sai mai tsaron raga minti uku bayan farke wannan kwallon ne kuma ta sake jefa kwallon ta biyu a bugun kusurwa da ta samu oh, Shehu Abdullahi, mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a jihar Kaduna da ke Najeriya, ya mana karin haske game da wannan gasa. Gasar kofin kwallon kafa ta nahiyar Afirka na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai a can Oljas ya riga ya gama kammaluwa inda kungiyar kwallon kafa ta kasar Senegal ta samu nasarar ɗaukan kofi. to wani abun ban sha'awa shine kasashe guda biyu wadanda suka buga wasan karshe wato final din kenan morocco da senegal ba su taɓa ɗaukan wannan kofi ba sai gashi yanzu senegal ta samu nasarar ɗaukan wannan kofi kuma wani abin ban sha'awa har ila yau shine kasashen da suka taɓa ɗaukan wannan kofi su guda hudu ba su samu zuwa wannan gasa ba gama kasar ghana gambia egypt cote d'ivoire dukkansu ba samu daman zuwa wannan gasa ba kamar ma da take ɗauka ta ɗauki wannan kofin ita ma dai ba ta a cikin wannan gasa kuma najeriya da ta samu nasarar daukan kofin an fidda ta a matakin kusa da na karshe to duka dai waɗannan abubuwa an samu ci gaba za mu iya kwatantawa idan ba a manta ba da ka ga cewa ƙasashe irin su a burkina faso irin su ghana mali gambia duk sun samu nasarar daukan wannan kofi kuma wato afirka ta yamma ita ta mamaye wannan gasa a cikin gasa guda goma sha uku da suka gudana in bin da kasar masar da ta dauka a can baya a shekarar 1997 ba wata ƙasa daga ƙasashen larabawan da suka taɓa ɗaukan wannan kofi kuma za mu iya cewa wannan ci gaba ne kamar yadda masu bibiyan harkar wasan kwallon kafa a matakin nahiyar afirka suka sani a baya bayan nan dai senegal ta zamo ƙasa ta farko a nahiyar afirka da ta lashe manyan kofuna biyar da hukumar kula da kwallon kafa ta nahiyar afirka wato caf ke shiryawa dangane da wannan tagomashi ismail abba tangalash ya mana karin haske kasar senegal dai ta lashe gasar a karo na farko wanda kuma senegal din ta kafa wani tarihin da babu wata ƙasa ta taba kafa a tarihin kwallon kafa a nahiyar afirka inda daukacin manyan kofuna guda biyar da hukumar kwallon kafa ta afirka take sawa senegal ta lashe su cikin watanni goma sha uku kacal babbar tawagar ta taranga lions ta lashe kofin afirka a watan janairu a ƙasar kamaru watan janairun shekara ta 2022 sannan kuma tawagarta da ake kira da chan masu taka leda a cikin gida suka lashe gasar cin kofin afirka da 'yan wasa masu taka leda a cikin gida tawagarta ta kwallon beach ta sake lashe gasar ƙwallon beach ta nahiyar afirka wato kwallon rairayi 'yan ƙasa da shekaru 20 na senegal su ne suka lashe kofin afirka ta 'yan ƙasa shekaru ashirin yanzu kuma gashi sun yi ƙasa da shekaru goma sha bakwai wannan ba ƙaramin ci gaba bane da ƙasar ta senegal ta samu wanda kuma sun jima suna irin wannan shiri kuma yanzu gashi sun kai ga gaci ita ƙasar ta senegal kuma abun koyi ne ga sauran ƙasashen nahiyar afirka. a baya akwai kasashen da ke taka muhimmiyar rawa a wannan gasa irin su najeriya da ghana da dai sauransu domin dai a tarihi su biyu suka taɓa lashe wannan gasa sai dai a yanzu a iya cewar tun da kiɗan ya sauya rawan ma sauyawa ta yi Suraja na iya kududdufawa masharhanci akan harkan wasan ƙwallon ƙafa a najeriya ya bayyana wasu daga cikin dalilan da yake ganin su ne suka haifar waɗannan ƙasashe musamman ma najeriya kuma baya wanda an kalure da gasar take za iya cewa najeriya wadda ita ce tafi yawan lashe gasar ta iya cewa wannan karan ta yi bacci kenan inda ba ta samu damar lashe wannan gasa ba amma makasudin abin da ya ja musu shine najeriya ta kasance uwa a kowane fanni abin da ya shafi wasanni amma kuma yanzu suna nema su tankwabar da garin su suna nema su yi kasa ba don kuma ba saboda son zuciya da ake sakawa a harkar wanda ga 'yan wasan da ya kamata a ce an ɗiba sai ka ga ba su aka ɗauka ba misali kofin da najeriya ta lashe gaba daya a shekarun baya ai za ka ga ana ɗiban cancanta ne amma ana karan wani ne kawo ɗan wasa ko kuma a ce a tafi da wani wanda an san ba zai cancanta ba amma wani karamin misali da zan maka anan in ka lura da kasar Maroko da ƙasar Senegal sun yi wani irin shiri a nahiyar Afirka na kowace gasa ma lashewa suke suna nema su mai da Najeriya koma baya yanzu a cikin watanni goma sha biyar kacal Senegal ta lashe manya-manyan gasanni da ake a nahiyar Afirka har guda biyar kaga ta yi mamaya ga baki daya an ka dauke kasar Morocco mai ta a gasar cin kofin duniya sannan ga irin matansu me suka yi su ma sun kawo ƙasar ta goma shi to kaga ana ana nema gaba ɗaya a tauye a ƙasar Najeriya kenan gaba ɗaya daga irin kokari da karsashi da suke yi wanda a ƙarshe abin da zan iya ce maka shi ne matukan Najeriya za ta ci gaba da yin haka to za ta koma koma baya abin da ya shafi harkar wasanni ba don kawai ba saboda son zuciya sai an cire son zuciya sannan za a wannan. Irin namijin kokarin da 'yan wasan Senegal ke nunawa ya cusa farin jinin kulob din a zukatan magoya bayan kwallon kafa waɗanda ma ba 'yan ƙasar ba. gama abin da wani magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta senegal kuma dan najeriya ya bayyana a matsayin dalilansa na yin watsi da club din kasarsa tare da rungumar wata kasa daban kashi 80 ko 90 na 'yan wasan kungiyar kwallon kafa senegal na senegal wanda suke bugawa a gida ne wannan ne ya taimaka musu sosai kuma yake taimaka musu yisa ko da aka zo na under 20 na nahiyar afirka din ci gaban ya fi ba ma kuma iya kwallon kafa na maza ba har da na mata kusan duka an haɗu ne kawai don kungiyar kwallon kafa ko kuma kasar da dada fitowa a idan duniya duk da mutum ɗaya ne shahararre gaba ɗaya a kasar Senegal a fannin wasa shine Sadio Mane amma duk da ba a je da shi ya samu rauni a cin kofin duniya rashin san bai rage musu komai ba ya hakan ya daɗa karfafa musu gwiwan da sun yi kokarin da ana inda amma ake musu zancen daman da su ke. Kasancewar da dama daga cikin masharhanta na alakanta nasarar ƙasar Senegal a ƙwallon kafa da kishin ƙasa. Bala Ɗahiru wanda masani ne akan harkar wasannin ƙwallon kafa ya lura da cewar Najeriya bata makara ba za ta iya gyara tafiyarta a harkar ƙwallon kafa kana kuma za ta iya samun gagarumin sauyi a tasirinta a harkar wasan ƙwallon kafa matukar ta aiwatar da waɗannan shawarwari da ya bayar. Darasi shine ku nemi masu kishin ƙasa mu a nan najeriya sai ka ga wani ma kai an ce maka dan najeriya ne shi kai ta rantsuwa ba dan najeriya ba ne saboda an yadda mahaifinsa dan najeriya ne mahaifiyarsa ya can sama a ce dukkansu mahaifansu suna nan amma duk wani kaddarori da dukiya da komai nasa suna kasar waje ta ya zai kishin abin kaga ba zai yi ba saboda haka dan an sha najeriya dama baya da komai a najeriya sunan shi dan najeriya ne zai koma kasar da yake kasar waje wanda sun fi mu na biyu kuma shine jagororin a samu nagari wayanda ba za su karɓi taro sisi ba ai abin da yake cutar da mu nan sai ka ga mutum ya zo an ɗauke shi yanzu mutane nawa shi jagorori aka kama su sun karɓi cin hanci amma daga karshe mai ta zamo sai aka ce an ci taron su a an mai da su an dan me ba za a hukunta su ba ku kawo masu kishi kowace ƙasa ne ma ba wai Najeriya ba kaga ina da kishi wajen zan ji abin ya dame ni amma da ku ɗebo wasu yan wasa ma kawai wani in ka ga yana yi tukunna ba mahaifinsa mai kuɗi ne shi ma mai kuɗi ne iyayensa masu kuɗi ne ba dan kuɗi yake ba shi kawai a ce ya wakilci Najeriya ne ai ko wanda suke biyan kuɗi dan a wakilci Najeriya to dole mu ma magoya bayan Najeriya mu yi hakuri ba kullum a yi ta kawo mana jan kunne jan kunne a ɗibi kuɗin mu a yi ta kashewa a banza kuɗin da ake biyan su da na gidan aka ɗauka ba za a biya su haka ba kuma zai yi kishin wanda in ya dawo ma ƙasar ya san ƙasarsa ne dole wani abin burgewa da ake ganin senegal da shi shine masu horas da 'yan wasan ta 'yan gida ne ba daga kasashen waje ta ɗauko su ba wannan ne ma ya sanya masana harkar wasanni ke ganin ya kamata sauran kasashen nahiyar afirka su masu mai da hankali wajen baiwa masu horaswa na cikin gida dama domin nuna irin tasu bajinta. To gaba ɗaya kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin abokan aiki waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, ka misali ke cewa mu huta lafiya.